وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode Allah maɗaukin sarki wanda ya halicce mu yayin musulmi ya raya mu ya bamu lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatun na wannan littafi matnin risala insha Allah yau za mu tashi a shafi na hudu a karatunmu na baya muna cikin babi da yake mana bayani a kan sifa na aiki a cikin sallolin farillai da abin da yake saduwa da wannan na nafilfili da sunnoni wato a dunkule babin yana koyar da mu sallah ne a aikace wanda bayani ya gabata cewa ita sallah ita ce mafi girma a cikin ayyukan ibada da ake da gaɓoɓi wannan ibada da mutum zai da gaɓoɓi babban abin da ake so da shi shine ya koyi abin a aikace wato a wurin malami shine idan ya yi sallar tashi sallar za ta zamanto ingantacciya karɓaɓɓiya insha Allah amma ba kaman yanda ake faɗa ba cewa ni ma na taso na ga ana yi ne ni ma kawai sai na kama yi duk mutumin da zai salla a bisa wannan tsarin to haƙiƙa sai ka samu kurakurai a cikin sallar nashi wanda ba za su irgu ba salla ibada ce da ake so mutum ya koya a karance in so samu ne a aikace in a karance a aikace bai samu ba to a aikacen ya samu shi ya sa kullum muna nana ta yanayin tashin farko lokacin da Allah ya saukar da sallan nan ya ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar yace da shi da wanda suka yi imani da shi su je su dinga yin wannan salloli guda biyar tsakanin dare da rana Allah madaukin sarki bai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba washe garin ranar da ya dawo daga mi'iraji sai da ya turo mala'ika jibrilu ya zo ya sanar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokutan salloli guda biyar da kaifiyan yanda za a yi su wannan ya nuna kenan kowa sai ya koyi sallar lokutanta da kaifiyan ta sai ya koye ta a aikace shi yasa malam ya keɓi wannan babi ya karantar da mu sallan gabaki da a aikace to mun ɗauko tun daga kabaran harama fara sallan kenan mun zo har mun yi ruku'u har ma mun yi sujada a karatunmu na wancan zama mun karanta ne mun yi karatu ne kan idan aka yi sujada gaɓoɓin da ake so su tabbata a ƙasa a lokacin da ka yi sujada sannan da addu'ar da ake so ka yi a cikin sujada ko tasbihin da za ka yi mun karanta cewa ana so in kai sujada ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli au gaira zalika ba lalle sai wannan ba in ma kai wani tasbihin ba wannan ba to an yadda sannan kuma sai addu'a ana so lokacin da goshinka yake ƙasa duka gaɓoɓin nan guda bakwai da ake so a yi sujada da su suna ƙasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kusancin inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine a lokacin yana sujada shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu yace amma sujudu fajtahidu fihi biddu'a ku yi kokari wajen yin addu'a a cikin sujada to shine sai muka karanta bayani da ya gabata kan addu'a har da kai kawo da aka yi shin wanda ba zai iya yin addu'an da larabci ba zai iya yi da yaren garinsu wanda mafi rinjayen zancen malamai ya tafi akan cewa eh za ka iya yin addu'an ko da da irin yaren garin ku ne amma ba a iyakance wa sujada iya tsawon lokacin da za ka yi a cikin sujada ba babban abin da ake so ya zama gaɓoɓinka sun nutsu a cikin sujada to kai wannan to sujada ta cika to yin sujada ta cika saura ne saura tasowa shine sai malam ya ce a cikin littafi sun matar fa'ura a saka in sujada ta gama cika to daga nan tarfa'ura a saka sai ka ɗago kanka sai ka ɗago daga sujadan kenan wannan ɗagowan wajibi ne dole ka ɗago idan ka yi sujada ba ka ɗago ba to sallah ba ta cika ba ka bar farilla ɗagowan wajibi ne bittakbir in ka tashi ɗagowa kuma to za ka ɗago ne da yin kabbara lokacin da goshinka yake ƙasa ka gama sujada to lokacin za ka taso daga sujada sai ka taso da kabbara Allahu akbar ka ɗago tare da kabbara domin abinda ake so malamai suka ce abin da ake so ɗagowa daga sujadar nan rukuni ne daga cikin rukunan sallah ma'ana farilla ne to za ka raya farillan ne da kabbara shi yasa a nan malamin suke cewa idan yanzu goshina na ƙasa sai na ɗago na ce allahu akbar su jana ta farko kenan na zauna to a take ka yi abubuwa guda uku ne ka yi farilla ka yi sunna ka yi musahabi ta yaya lokacin da goshinka yake ƙasa ɗagowar nan da za ka yi ɗagowar farilla ne faɗin allahu akbar sunna ne gwa su yin su a lokaci ɗaya mustahabi ne mun gane gwa? mun gane? da ɗagowar da faɗan allahu akbar tare ake yi to yi taron mustahabi mun gane saboda misali yanzu goshi na na ƙasa nace Allahu akbar sai na dago kaga da dago wanda Allahu akbar din ba tare nayi ba dan lokacin da nayi Allahu akbar goshi na na ina sannan sai na taso to anan ba za a ce sallar ka ba ta yi ba ba za a ce ƙabli ko ba a ta kama ka ba amma dai ba ka yi mustahabi ba mun gane? in kuma goshi na na ƙasa sai na ɗago sai da na zauna sai na ce allahu akbar ga ban yi su a ne a gwame ba amma goshinka na ƙasa allahu akbar kana ƙare zama kana ƙare ne faɗan allahu akbar ka yi farilla kayi sunna kayi mustahabi mun gane kuma duka sallah in so samu ne daga farkon sallah har ka idar ana so duk abin da kai da motsinka da zancenka duk kasan mai matsayinsa ko mai kasan matsayi haka aka fi so amma ba ce baka san haka ba baka da sallah ba wanda ya faɗa an gane ko da kawai ya zai ga su a bayan yi ban sani ba kaza kaza yanzu ya sallah ta a ah, karka ruɗa kanka a'a ita sallah da kake gani maganan wai ka iya ta duka ba ta taso ba wallahi ba ta taso ba duk sanin sallah da kai to abinda baka sani ba a ciki ya fi wanda ka sani ko kai malami ne haka abin yake kar ma kai wani mamakin wani yanzu yadda nake bayanin na wani zai kamar na san sallah ko ba ta eh ko ba to to ina gaya maka ana shiga wani babu sai ka za wani wadi an bude maka wani abin nan sai kai ya ya akwai randa muka karanta babu salatul istikhlas a cikin a cikin muktasarul khalif ai a ranar na ce ta ija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yaushe mutun zai iya sallah ne yaushe mutun zai iya sallah hukunce hukunce akwai abin da hankalinka ba zai taba baka ba sai in an zo kan karatun a asali hakan kana zaune hankalinka ba zai kawo kan abin cewa za a iya samun abin a cikin sallah ba hmm. sai an zo an soma karatu sai ga ashe abin zai yi ah. gashi ma kaza kaza to shi yasa dan gwargwado abinda Allah ya kaddara muka sani to alhamdulillah sai mu yi fatan Allah ya karba hmm. abinda ba a so abinda ba a so mutum ya zauna baya koya hmm. ba ruwan shi shi ko yayi daidai ko ba yi daidai ba ba zai je yi tambaya ba shi ba zai je makaranta ba ba zai yi tambaya ba Ba ya zama inda ake karatu to wannan shi ne ba kyau amma inda za ka je wurin da ake karantawa to alhamdulillah Allah da ka tsallake don karkar kaman kowa kai baka iya sosai ba a'a dama kuma iya wanda sai abin da Allah ya yi Allah ka samu dace to dagowa daga sujada abinda ake so kenan ka dago tare da kabbara fatajlisu sai ka zauna mutma'inna in ka zauna ka nutsu ka daidaita wannan zaman da daidaito bayan ka dago daga sujada shi ma wajibi ne dole sai ka zauna in ka dago daga sujada dole sai ka zauna in ka zauna ka nutsu to wannan shine kai farilla idan wannan zaman aka rasa shi to an rasa farilla Ka'idar sallah kuma duk inda an rasa farilla to sallar babu dole sai an kawo wannan farilla dole duk abin da yake farilla ne a sallah in an rasa shi to babu sallar sai an kawo wannan farilla shi yasa masu yin sallar Allahu Akbar ba su da sallah ba su da sallah saboda me ai wani ya yi irin wannan sallan a gaban manzan Allah annabi ya ce je ka sake sallah don wannan ba sallah kai ba ya je ya sake dawa ya ce ka sake ba sallah kai ba ya je ya sake ya dawa ya ce ba sallah kai ba ka sake ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban iya wata sallah ba in ba irin wannan ba koya min ya rasulallah ya koya mishi ya ce mishi wancan irin sallan da kake yi da ka mutu kana yin wannan sallan wuta za ka shiga kaji shi yasa kar mutum ya kuskura babu wani sauri da sai zai sa ka ka zo sallah wai kana Allahu Allahu Allahu akbar a'a Allahu akbar ka nutsu in ka taso Allahu akbar ka nutsu Shi ne hadisi ya ce in ruku'u kai in ka taso sai gaɓoɓinka sun koma kowane gaɓa ta koma mazauninta in ka taso daga sujjada ka ce Allahu akbar ka zauna ka nutsu sai gaɓoɓinka sun koma kowane gaɓa ya koma mazauninsa sannan za ka yi abin da yake na gaba shi yasa a nan yake ce mana fatajilisu sai ka zauna fatasni rijilakal yumna aka ne ko ai a haka ne ni ma na yi tsallake ne ni ko ya ce fatajini ma maza al-yusra ka ta hagu sai ka tankwasa ta ka tankwasa ka ta hagu in ka taso daga sujada kenan za ka tankwasa ka ta hagu ka shigar da ita haka za ka zauna kan abin kenan mun gane sai ya ce yusra fi suka baina sajadatain zaman da za ka yi a tsakanin sujadu guda biyu to za ka ka wannan na hagun za ka kwantar da shi haka da? sashi a mai zo na shi silent za ka tankwasa kafanka na hagu haka ka kwantar da kafanka na hagu sai ya ce a ne ce watan sibul yumna kafanka na dama kuma sai ka kafa shi za ka kafa kafanka na dama na hagu kuma za ka shigar da shi haka sai ka zauna a kan mai a kan kafa bainar sajadatai ne a tsakanin sujada guda biyu irin zaman da ake yi kenan ka lankwasa kafan hagu ka kafa na na dama sai ka zauna a kan kafan hagu abin da ya faɗa ne. sai ce wa sabi ihima alal ardu cikin yatsunka na dama su za su taba ƙasa cikin yatsunka na dama su za su taba ƙasa wannan hagu ka kwantar da shi haka ka zauna a kai ƙafan dama kuma ka kafa shi haka cikin yatsun yana ƙasa wannan ga mutumin da yake da cikakken lafiya ke saboda akwai wannan kace yayi wannan bai taɓa yiwuwa ba shi yasa shari'ar musulunci ma ta kawo sauƙi. aka ce yin hakan ka yi haka nudban a bisa musabi a bisa musabi a gaba zai gaya mana mutumin da ba zai iya kafa yatsunsa na dama haka ba to zai iya kwantar da su an yadda za ka iya kwantar da su haka saboda wani yatsansa yana ciwo in yace zai kafa shi haka zai mace ciwo to zai iya kwantar da su haka sai kafa ta kwanta haka sai ya ce a watar fa'u ya daika anil arzi hannunka za ka ɗaga shi daga ƙasa kar ka yi zaman tahiya kuma ka dafa hannunka a ƙasa ko duka biyu ko hannu ɗaya hannayenka duk za ka ɗaga su su bar me su bar ƙasa kar kana zaune tsakanin sujada ka sa ko wanda sai sujada haka Allahu akbar Allahu akbar hannunsa na ƙasa sai ya sake koma ko kuma ya bar hannun haka a ƙasa Allahu akbar Allahu akbar hannunsa na ƙasa ba yadda ba dole sai ka ɗago hannun za ka ɗago hannunka ya bar ƙasa to amma malamai a wannan sun tattauna misali sai ka yi allahu akbar hannunka na ƙasa ka sai ka ɗago ka ɗago ɗin amma hannunka kuma bai bar ƙasa ba ba ka ɗaga shi ka saka shi a kan cinyanka ba malamai suka ce to ya sallan wanda ya haka sallarsa ta ɓaci ko kuma sallarsa tana nan sai suka ce ƙaulani mashuhurani kaji an yi maganganu guda biyu kuma kowane magana mashuri ne wasu ka ce ai ba shi da sallah wasu ka ce a'a yana da sallah amma mafi inganci a cikin maganganu guda biyu shine yana da sallah to amma tunda an yi ƙaulani me ya kamata mutum ya yi ya kiyaye tun da an yi kaulani an ce da kyau an ce ba kyau sai ka kiyaye da aka kar mutum ya kuskure je yana sallah ya yi sujada wai da zai taso kuma hannunsa kuma ya bar hannunsa a ƙasa kar ka bar hannunka a ƙasa ka tabbatar cewa ka ɗago hannunka idan ka ɗago hannun naka shi kenan aina za ka sa shi a larukubatika sai ka sa a gwiwanka malamai suka ce abinda ake nufi da gwiwa ai kusa da gwiwa in ka zauna za ka sa hannun naka kusa da gwiwa hmm. <coughs> akan cinyanka can kusa da ne can kusa da gwiwanka a nan ne za ka ɗora menene hannunka in ka taso daga sujada hmm. to a nan a tsakanin sujada da sujada malamai suke cewa akwai abin da ake so mutum ya shi ne ana so ka yi addu'a domin an ruwaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa in annabi ya sujada in ya taso kafin ya koma ya sake yin sujada na biyu yakan ce Allahumma agfirli warhamni wasturni <clears throat> wajburni warzuqni wa afini annabi sai yayi wannan sannan yake koma su jada na biyu <coughs> Ka ga yanzu wannan addu'a eh, na Ka ga yanzu wannan addu'a Allahumma wa warhamni wa wajburni warzuqni su'anni wa asini, hmm. ko shi kawai kai to maganar sallah Allahu Allahu akbar ta taso ka gani kuma gashi addu'a ne wanda aka ruwaito daga manzan Allah gashi addu'a ne wanda ya hada duniyarka da lahiranka Allahumma ya Allah afirli ka gafarta mu warhamni Allah ka mun rahama wasturni Allah ka ruba mun asiri wasburni ka dora ni inda na kare warzuqni ka azurta ni wafu anni kamun mai wa afini ka bani lafiya duk duniya da lahira duk karo ba ka gani a cikin tsakanin sujada da sujada to wannan yana daga cikin sunna abinda ake so mutum ya yi kenan in ka ɗago daga sujada to sai yi wannan addu'a summa sannan tasjudu saniya. idan kai wannan addu'ar to sai ka sake komawa sai ka yi ka ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda ka aikata a sujadan farko to yanzu da ka yi sujada ta biyu sai ka sake komawa sai ka yi irin wannan sujada to in ka yi wannan sujada ita ce ta biyu kamar yadda ka yi ta farko aka za ka yi sun mata ƙumumin al'arbi sannan sai ka tashi daga ƙasa kayan raka ɗaya kenan yanzu za ka taso daga ƙasa wujuban tasowan kama wajibi ne kama an tamu midan, ala ya daika in ka tashi tasowan kuma abinda ake so ka dogara da hannayenka da hannayenka za ka dogara za ka miƙe misali haka misali yanzu ka yi sujjada haka kace Allahu akbar jira da rani don za ka miƙe za ka dogara a kan hannaye gwiwa ne zai so mafi miƙe ba ka ka dogara abu da haka ya saboda akwai wadanganu wani za ka yi da haka sai ya haka ko hannu ya bar ƙasa sannan sai yi mai to ba a sama mun gane ba a so duk da cewa da tashi da tashin da za ka yi ka dogara da hannu da wanda za ka taso gwiwa ne zai zo a ƙarshe akwai hadisai amma hadisin da ya zo ya ce in za ka tafi sujada hannu ne zai fara taɓa ƙasa kafin mai gwiwa in kuma za ka miƙe daga sujada gwiwa ne zai soma rabuwa da ƙasa kafin mai hannaye hadisan su suka fi ƙarfi domin hadisin da ya hana sujada da gwiwa ya zo a matsayin hani ne ma ya ce duk wanda zai yi sujada fala ya buru buru kal ibli karka je ka durkusa durkuso irin na raƙumi misali za ka yi kana sallah na ce sami Allahu liman hamida ko sai ga wani haka Allah ko sai kai gwiwa ƙasa sannan ne a'a aka ce karka yi haka karka yi haka in za ka tafi su jada haka za ka yi Allah kare na ne so wata ba hannu ne je kasa sannan gwiwa sai kuma gudu in za a tashi kuma gwiwa ya soma mai tashi sannan hannu Wannan shi ne abin da aka yi aka faɗa a cikin karatu dangane da sallah kuma aka ake so ka yi. wani za ga yana yi daidai amma ba don ya karanta ba ko to me yi daidai bayan ya karanta ya fi kalada sau da kai ce kake ga shi daidai kake yi amma kuma ba da karatu ba to kuma abin da aka ce mafi alherin abin da aka yi wa Allah bauta da shi shine ilimi da wanda yake bautata wa Allah a bisa ilimi da wanda yake bautata mishi a bisa jahilci amma kuma daidai yake yi ladansu ba iri ɗaya wani an gane yanzu aka samu wani daidai yake yi amma fa shi ba wai don ya yi karatu ba taufiki ne kawai na Allah Allah ne ya datar da shi shi bai yi karatu amma yana yi daidai to bayan da za a haɗa ladansa kuma da wanda shi kuma karanta ne don ba a bautata wa Allah da abin da Allah ya fi so kamar ilimi Allah ya fi so za ka mishi bauta kana mishi kuma ka san me kake yi ka san yaya ai Allah ne ce kaza misali yanzu wannan ka tafi sujada da gwiwa ko hadisi ne annabi ne hana duk lokacin da ka zo za ka tafi sujada idan ka tafi da hannu kuma ka san wancan hadisin bayan da za ka tafi da hannu kuma manzo Allah bai faɗo maka a rai ba sai ya faɗo maka za ka kana sallan kuma kana tunanin ai ga abin da annabi ya faɗa idan za ka taso kuma lokacin da gwiwar ka ya soma tashi sama za ka tuno cewa ai annabi ne ya ce gwiwa ya so matashi kafin hannu to kaga sallar naka kana yi kuma ga tadabburi a ciki abin da ya kamata ka tuno din shi kake tunowa shi yasa wani abu ma na waje shigowan shi sai zama akwai wahala amma kana yi ne kawai singul haka kai baka tuna komai ma to kuma wani abin zai iya shigo maka cikin kwakwalwa a lokacin da kace sallah shi ya fi sauki Allah ya datar da mu don haka aka ce a kama an ta mu'tamidan ala ya sai ce la tarji'u jalisan li taquma min julusika idan kai sujada ta biyu a raka'an farko yanzu zaka miƙe ne ya ce to kar ka koma ka zauna kafin ka me ka miƙe wannan a nan za mu ɗan tsaya tukuna ko ba aka ba saboda ne yanzu da muka yi wannan karatun za ga wani ai ya yi raka'an farko kafin ya miƙe sai koma ya me to shi kuma wannan wani babi ne mai zaman kansa wanda zai taso daga sujada ta biyu bai miƙe ba sai ya koma ya zauna yana yin wannan ne a bisa wata sunna ba wai haka kawai yake yi ba akwai jalsatul istira zaman hutu ko idan ka yi wannan zaman ne saboda wannan jalsatul istira ɗin to babu damu sallaka ta yi amma haka kawai ne ko mantuwa to wannan zaman kuma ba a yadda da shi a cikin sallah abin da ya sa a nan kaga ba a ce komai ba saboda wannan zaman hutun da ake yi kafin a miƙe bayan an taso daga sujada ta biyu hmm. ko a raka'an farko ko a raka'a na uku hmm. su maza ba malikiya ba su ɗauke shi ba saboda an yi saɓani akan wannan zaman hmm. cewa yaushe annabi ya yi wannan zama sai aka samu saɓani wasu suka ce ai lokacin ba shi da lafiya shi ya sa ya yi kai kuma yanzu lafiyan kakalau a lokacin ya tsufa ne kai kuma yanzu saurayi ne don haka ba za ka yi ba wasu wanda ce a a ko lokacin na nan ba shi da lafiya ko ya tsufa ya yi dai kuma shi aikin annabi me sun gane. an gane shi ya sai sai ai to wannan ba wai wata magana ne wai da zai kawo wani tashin hankali ba babu wani tashin hankali a ciki idan yi jalsatul istira Sani Ima, ba wanda zai ce maka sallanka ba ta yi ba idan ba ka yi ba ba wanda zai ce maka sallar ka ba ta yi ba saboda ni idan ka wancan hadisin annabi ya yi jalsatul istiraha to akwai kuma sallolin da ya da yawa wanda bai yi ba mun gane? tun nan ana maganin ba shi da lafiya ne to lokacin da yake da lafiya ba ai bai ba ke lokacin da bai tsuwa ba kaga bai yi ba don haka da kai da kai da kai da baka yi ba duk sallan ku yayi abinda ba a so a ce mutum ya taso daga sujada ta biyu maimako ya miƙe sai ya zauna amma kuma ba da niyyar jalsatul istira ba to wannan shi ne ba yadda ba me yasa yi zaman me yasa sa ka manta ne ka zaci cewa a raka'a na biyu kake ko menene in ka manta ne idan mantuwa kai da ka taso daga sujada ta biyu maimako ka miƙe sai ka zaci cewa raka'a biyu ka yi sai ka zauna mun gane? sai da ka zauna kuma sai ka tuno cewa ai raka ɗaya na yi sai ka me to sujadan ba ta kama mun gane? me yasa sujadan ba ya kama ka? eh? ka yi ƙari to bari mu je a haka amma ba haka malamai ce. kun gane malamai suka ce za ka yi ba addini ba don ka yi ƙari ba domin da ka yi tahiya ka yi ƙari a tun da ba ka yi tahiya ba ba wannan zaman ne zai sa ka ka yi ba adi ba saboda wannan zaman dama akan yi shi ma da gangan za ka yi ba ne saboda niyya lokacin da ka zauna da niyyar mai ka zauna da niyyar raka a biyu ne ka yi niyyar cewa raka a biyu kai za ka yi tsayya sai da ka zauna kuma sai ka tuno a ah, ashe ba raka a biyu ba ne raka a ɗaya to wannan niyyar da kai ya wajabta maka sujadar ba mun gane to wannan shi ne don haka don mun ji anan an ce kar ka zauna in ka taso daga sujada na biyu ka miƙe ba wajen rikici ba walakin sai ce sai dai kama zakartu laka kaman yadda na ambata maka na ce za ka miƙe haka za ka miƙe wato kabbir fi hali ƙiyamika lokacin da za ka miƙe kuma sai ka tashi da Allahu Akbar yana daidai da wancan bayanin da muka yi da farko za ka gwama miƙewan ne da faɗin Allahu Akbar lokacin da kake miƙa ka ta Allahu Akbar kana gama tsayuwa ka gama kabbar ka sa ko su sai su dinga sallah wasu ma limamai ne sai ga mutum yana yana yana tsaya sai haka Allahu akbar bayan yayi me bayan yayi ruku ba haka bane lokacin da zaka mi taso daga sama kuma zaka taso ne da kabbar da kai sujada ta biyu yanzu zaka miƙe ka zo raka'a ta biyu sai ka taso daga Allahu akbar kana gama miƙe ka gama kabbar amma ba sai ka miƙe sannan zaka ce Allahu akbar ba amma wannan banda miƙewa bayan an yi raka'a biyu an yi tahiya wannan akwai magana a tsakanin mazhab malikiya da sauran mazhabi a ina ake yin kabbar wannan akwai shi in mun zo kan shi in ya so ma yi magana shine sai ya ce nam walakin na wa kabbir fi hali kiyamika sun taqra to yanzu kayan raka ɗaya ka miƙe tsaye sai kuma ka yi karatu kama ƙara'ata fi al'ula kamar yadda ka karatu a raka a farko za ka yi fatiha ka yi sura to a raka ta biyu ma haka za ka yi ka yi fatiha ka yi sura audu na zalika ko kuma ka karanta abinda bai kai abinda ka karanta a raka a farko ba wa taf'alu zalika haka ka aikata sawa'un haka ne ko mithlu zalika haka ka aikata kwatankwacin haka sai ce sawa'un ghaira annaka daidai za karanta sai dai cewa kai me na'am ba eh, taqnutu ba'da ruku'i kaji a an karshe kenan dan wannan kamar yana mana sallar asuba kenan bayan kayi ruku'u taqnutu za ka yi alqunut za ka yi alqunut bayan ba'da ruku bayan kai ruku'u sai kai al-qunut menene al-qunut al-qunut addu'a ce da ake yin ta a cikin sallah sai ce wa in shi tan kuma kaso kannata qabla ruku'i kai al-qunut din kafin kai ne mala yace yawwa wato wai ayi al-qunut kafin ayi ne ruku'u malam kuma kaga anan ya ce mana gaira annaka taqnutu taqnutu ba'da ruku'i bayan kai ruku'u sai kai alqunut sai ce wa in shi ita qannata qabla ruku'i in kaga dama kuma kai me kai kafin ruku'u dama shi wannan shi ma mahallul ikhtilafi ne bainal fuqaha a ina ake alqunut shin ana yi ma ko ba a yi ko za mu bar mu karanta alƙunut ɗin sai mu ɗan tattauna a kan abin da malamai kuma suka faɗa a kan alƙunut ɗin. sai ya ce ba da tamamil qira'ati bayan ka gama karatu to sai ka yi alƙunut walƙunutu abin da ake kira alkunut asalin kunut yana da ma'anoni da yawa ya zo da ma'ana iri-iri a cikin alkur'ani amma mafi yawanci in aka ce alkunut shine kankar da kai ko kuma biyayya ga Allah wa qumu lillahi qanitin alqunut din ita ce addu'a Allahumma da yake ce ya Allah inna nasta'inuka mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nu'minu bika mun yi imani da kai wa natawakkalu alaika mun dogara a gare ka wa nakhna'u laka mun kankar da kanmu a gare ka wa na nakhlu'u mun tuɓu wa na turu mun bar manyan furuka duk wanda ya kafurce maka ba mu ba shi Allahumma ya Allah iyaka na abudu gare ka muke bauta walaka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu <coughs> muke sujada wa ilaika nas'a duk wani aiki da muke yi gare ka muke yi wani hafidu <coughs> muna gaggawa narju rahamataka muna kaunar rahamarka wani khafu muna jin tsoron azabakal jidda azabanka matuka inna azabaka lalle azabarka bil kafirina ko ga kafirai mulhikun abin riskarwa ne wannan ita ce alkunut to a nan <clears throat> yaya alkunut ɗin akwai maganganu akan alkunut kamar yadda kuka ji da muka karanta cewa za ka yi alkunut bayan kayi ruku'u in ka so kuma kafin kayi ruku'u sai ka yi alkunut mala ya ce yawa domin me kaga shi a haka ya fi sanin alƙunut ɗin to a ina ake yin alƙunut shin karanta shi ma yaya matsayin karanta shi za a dinga karanta ko kar a karanta sai da dalili ko ba dalili za a iya yi sannan in za a yi a bayyana za a yi ko a ɓoye Tunda da addu'a ne za a ɗaga hannu ko ba za a ɗaga hannu ba in an ɗaga hannu. za a shafa ko ba za a shafa ba duk malamai sun tattauna akan wani mun gane sai ya ce ita al'unut a mazaban malikiya a sallar asuba kawai ake yi inda ma'ashirin malikiya su kawai a asuba ne sannan la ya tarattabu ala tarkihi sujudu la qabla salami wala ba'd dan baka yi alqunut ba ba qabli ba ba'di a malikiyan ma kenan in ko kai sujada wai dan baka yi alqunut ba in sujada qabli kai wai dan baka yi alqunut ba sallaka ta faci sai dai ka sake sabuwa saboda mustahabi ne mustahabi kuma dan an bashi a sallah ba qabli ba ba'di amma maza ba shafi'iyya su kuma suka ce alkunus sunna ce mai ƙarfi da aka in ba ka yi ba a sallah to za ka yi sujada za saboda hadisi ingantacce da aka ruwaito anas bin malik ya ruwaito daga manzala sallah sun yana cewa lam yazal ya fi tsubi hatta fara ad duniya. Hmm. bai gushe ba yana yin alqunut a sallar asuba har sai da yi ba duniya akwai manganun malamai a nan dewa cewa da aka yi da hadisin ya ce bai gushe ba yana yin al'unun har sai da ya bar duniya yaushe ya fara yin al'unun ɗin har zuwa lokacin da ya rasu bai bari ba menene ya faru akwai dalili ko babu duk malamai suna da magana a kan wani? wahal ya tsunutu fi gairu subi mina salawatin Hamsu? shin in ba a sallan asuba ba za a iya yin alkunut shi ne suka ce ammal malikiya tufala in a malikiya ne suka ce a'a sallan asuba ne kawai to amma sauran mazahib kuma in dalilin yin alkunut ya kama ko asuba ko ba asuba ba za a iya yi mahallin inda ake yi zahabar shafi'iyya ala an yakuna alkunut fi subhi wa fi raka'ati da ba'da raf'i min ar-ruku'i a nan su shafi'iya sun tafi kaifi ɗaya ne suka ce za a yi alkunut a sallan asuba za a yi a raka'a ta biyu bayan an ɗago daga ruku wa qala malikun rahimahullah yaqnutu qabla ruku imam malik yace za ka yi alkunut ne kafin ka yi ruku amma lafazin lafazin alkunut din wannan da muka karanta riwaya ce ta sayyidina umar ita ce wannan allahumma na nasta'inuka wa nastaghfiruka kaza kaza ko amma hasan ibn ali shi kuma ya ruwaito wani alkunut din wanda ba wannan kamar yadda yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatun aquluhunna fil wuturi. manzo Allah ya koya min wasu kalmomi da nake faɗan su a cikin sallan wutri Allahumma hadni fi man hadai wa atini fi man afai wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma a'tai wa qini sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yudda alai fa innahu la yudhillu man walai wa la yuzzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alai ka gani so da yawa zaka ji wasu malamai suna alkunut suna yin wannan ko wa fi riwayatin zakara al-bayhaqi anna muhammad bin al-hanafiya wa huwa ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu أن هذا الدعاء هو Kana الذي Yadu أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته كاجي ne daga cikin ‘ya'yan sayidina Ali yake wannan addu'an da muka karanta yanzu shine addu'an da sayidina Ali yake a cikin alkunu wancan kuma ruwayan sayyidina umar hmm. shi yasa nan aka ce wa in kannata ma ja an umar bin al-khattab hmm. radiyallahu anhu kana hasanan in kuma kai alqunut din da irin ruwayar da sayyidina umar ya kawo shi ma yayi kyau hmm. yace wa huwa annahu qannata fi subhi ba'da ruku'i fa qala allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka to wannan kenan sannan wajen maganan in ana al'unut za a ɗaga hannu ko ba za a ɗaga ba za a shafa ko ba za a shafa ba maganganu har guda uku malaman fiƙi suka yi a kai mafi ingancin maganganun cewa an annahu rafa ihima musabi ne in ana al'unut a yaka, wala yamsahu bi yi. amma an gama ba za a shafa ba magana ta biyu daga cikin shahararru ingantattu yarfa'u wa yamsa za a yi hakan an gama kuma ya haka na uku la yarfa wa la yamsa na uku wasu malaman suka ce in ana kunu ba a daga hannu ba a daga ma ballanta na amin ballanta a shafin kuma duka waɗannan maganganun shahararrun maganganu ne imamun nawawi ya kawo maganganun a cikin littafin shi na al'azkar duka ya kawo za a yi a bayyane ko kuma a ɓoye za a yi al'unut qala ulama in kana fari dan munfaridan asarra bihi in kai ɗaya kake sallah kai yi qunut din ka koyi wa in kana imaman jahara bihi in kai liman ne ka bayyana ala mazhabil muqta wa thani yusirru ka sa'ir da'awati fi salawat magana ta biyo suka ce a al-qunut kawai ayi koyi kamar yanda ake yin sauran addu'o'in a koyi wasu suka ce a in azar da la'asar ne in za a yi alkunut a yi a koyi in isha da magaruba da asuba ne in za a yi alkunut a yi a bayyane kamar yadda ake karatun a bayyane to shi ne a nan malamai a kan yin alkunut ɗin wasu suka ce shi alkunut ba a yin sa na linnawazili sai wani abu ya faru saboda me saboda hadisin wasu mutane da suka yi ta'asa wa musulunci annabi ya dinga musu addu'a har tsawon wata ɗaya faruwan wannan abu shi ya sa annabi ya tayi me ya tayi al'unu wasu ma suka ce a hadisin anas da aka ce annabi ya tayi to ko wani abu ya faru ko wani abu kar ya faru kawai za a yi al'unu hagan shi ne a menene ɗaya daga cikin malamanmu na ƙasar nan Allah ya ji kansa ne Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar a cikin sharhin da yawa a halari ya yi magana a kan matsalan wannan al'unut ɗin ya yi magana yake cewa kamar na yawa yake cewa walaƙar ta sha abatil akwalin fukaha fil maganganun malamai yawa akan alkunut waktalafat faminun man ya kulu inna ta kunu inda nazila wasu suka ce ai sai wani abu ya faru za a yi alkunut wa minun man ya kulu wasu ce inna ta kunu fil wutri qabla ruku'i inda alhanafiya wa ba'da ruku'i inda alhanabila wa inda almalikiya yaqnutu fi subhi khasatan wa muhallu qabla ruku'i fa inna siyal itiyan bihi ata bihi ba'da ruku'i jawaza wannan duk maganganun Sheikh Aminuddin ya faɗi wannan magana sai sai yace bayan ya gama faɗan maganganun malamai ko hmm. sun ce ai ba za ya al'unud ba sai in wani abu ya faru ko suka ce ko wani abu bai faru ba za a iya yin al'unud sai shi Aminuddin yace wa ana aral unuta fi hadha zaman wannan zancen Sheikh Aminuddin hmm. tun a zamaninsa wannan a 80s ne ba ya ce shi a nashi al'unut a wannan zamani hmm. ko a yi al'unut a cikin salloli biyar hmm. ko ya ce fi subhi alal akal hmm. in ba a samu an yi a duka salloli ba to akalla dai a dinga yi a sallan asuba sai ce me yasa sai ce li'annahu la yujad waqtun ko tanzilu fihim nazila bil muslimina asara min hadha al asar in ji shi yace ai ba taba samun wani zamani da masifa ke faruwa akan musulmi kamar zamanin nan namu ba, dai masifa ne zai sa a dinga yin al'unud yace to wannan zamanin namu ai masifa yi yawa dan haka kowanne sallah kawai a dinga yin al'unud in bai samu duka ba to a dinga yi a asuba a 80 kenan ruwa ɗaya fi zuwa da masifa ne eh? ina wani masifa a lokacin to da ya zo zamanin nan namu mai zai ce eh, eh? an na fila masu hanyar eh kaji shi abinda ya ce ke nan huwa asarun taraka fil muslimuna jihad fi sabil wa taraka amru bil ma'ruf gashi nan dai ya faffado to shine a ƙarshe sai shi kuma wanda ya rubutun ya rubu ya haikaito mana maganan Aminu Diddin sai ce ya lal ka ji abun mamaki law adraka shaykh Aminu Din asaran rahin da a ce shi shaykh Aminu Diddin kuma yana wannan zamanin namu ko allazi kasura fihi al-irhaq wanda ta'addanci yayi yawa wa tasdifun na ana kashe mutane min dakhil buyutihim cikin gidansu ma sai a shiga a kashe su fa asba la ya'tamanu ahadun ala nafsihi sai mutane suka wayi gari ba wanda yake da aminci a bisa karan kansa wala ala ahlihi ba shi da aminci akan iyalansa hadiran aw musafir ko kana halin zaman gida ko kana halin tafiya lailan wa nahara ba dare ba rana la zahaba ila jawazil qunut fi salawatil khams da aminu din zai ce duk sallolin ma a dinga yin alqunut kaga kwanan nan akwai sakula da sarkin musulmi mai alfarma ya bayar yace a dinga yin alqunut saboda masifu sun yi yawa kuma masifun sun buwayi mutane an rasa makama an rasa ta inda za a bullo abu duk wanda ya gaya maka ga yadda za a kullu kawai ya faɗa ne amma lamarin a ƙasar nan yanzu to ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai inna lillahi wa inna dole mu dawo mu ci gaba da yin addu'o'i Allah shine zai taimake mu saboda ne idan ka za zaka dogara da wani to ina gaya maka ba ta kai ma yake yi ba wanda kake tunanin wai ka dogara da shi wallahi ba ta kai shi ba misali yanzu za ga an ce ai ga yan bandit ga kidnappers ga waye ba gwamnati a ƙasa ne gwamnati ba ba ta kai take yi ba in ma za ga yawa kanka gaskiya ga yawa kanka ba ta kai ta suke yi ba domin inda da gaske ne suna ta kuma sun yadda za su yi aikin to wannan abun ba zai faru ba kawai kai ta kanka kai ma yawa in baka da yanda zaka yi to sai ka koma ga Allah Allah ya san yadda zai yi da mu akwai wani taro da muka je da manyan mutane wanda security na kasar a hannun hannunsu yake sun mana wasu bayanai wai waye waye waye kaza kaza kaza suka gama bayanansu sai muka yi musu tambaya ka ce ranka daɗe wannan abu da yake faruwa a ƙasar nan wai bandit waye suna daji wai ba a san inda suke ba don Allah ranka daɗe a matsayin ku ne ƙwararru masana akan wannan al'amarin da gaske ne ba a san inda bandit ɗin suke ba mu muka musu wannan tambayar sai suka ce kun san mu aikinmu shi ne in mun gani mu faɗa idan muka faɗa mun gama aikinmu sannan abinda muke so ku sani ba duka 'yan siyasan nan ne suke yin abu don Allah ba shi ke wai an san dambar muke an gane ba gowa ba? mun gane sun ba da ansa to tun daga nan wannan maganar da aka yi ni ina zaune a wurin aka yi tun da na ji wannan ansar na ce to sai abin da Allah yi don haka maganar alkunut da mai alfarma sarkin musulmi ya ce a dinga yi ni ana na goyon baya mu dage da addu'a domin ba abin da Allah zai iya duk wani sharrin mutum duk tsiya ta kunsa duk wani mugunta da ya shirya yake so ya zartar akan bayin Allah idan bayin Allah suka koma ga Allah suka kai kukansu dare muna bacci Allah zai mana magani don haka nina karfafawa mu dage da addu'a kar addu'an mu ya zama a baki kawai mu ce ai sai addu'a wata ran muna tafiya a moto za mu gombe ana hira a moto shikenan kenan sai wani ya ce sai addu'a sai wani ya balbale shi da faɗa ya ce ni irin maganar da ba na so ke sai mu ta cewa wai sai addu'a kuma daga mutum ya ce sai addu'a to ya gama ke kuma ba zai addu'a ba to kar mu tsaya a sai addu'a a'a e sai addu'a a mu dage kuma mu yi addu'a Allah mai jin roƙon bayan sani in muka dage mu yi abin da ya dace sai mu roƙi Allah Allah zai taimake mu duk waɗannan abubuwan Allah zai mana maganin maganinsu mu mun yi imani da Qur'ani duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani gaskiya ne inna ma al’usri yusra innama al-usri yusra in Allah ya da bayan tsananin Allah zai ka sauki Allah ka sauƙaƙa mana insha Allah wannan za tsaya ko ha daidai daidai gaba ne muka daidai gaba a ne za mu tashi ne a daidai na ne za mu tashi sun ba ta fi ya yi daidai to shi na Allah ya kai mu Allah ya kai mu assalamu alaikum salam wa iyyakum malam yi a eh. suna da eh. kuma su ba sa da Eh. shi ma akwai magana a kansa ana kiransa ajinu ka gane sunan shi ajinu in mutum zai miƙe ya yi mai musamman da tsoho wanda gaɓoɓinsa ba ne ba tarfi in yi haka tsun suna samun rauni ba za ya iya danna yatsunsa ya miƙe shi ne aka ba shi daman ya yi mai zai iya in yi haka yana jin ƙarfi sai aka sai ya miƙe gaba ɗaya akwai wannan magana ba wai e ba shashi ba ɗigo ne ba yin ka ba ne ya kyau da kai tambaya ba ko da ka ga abin da ba gane ba sai ka yi tambaya gaskiya ne akwai wannan zancen akwai littattafan da suka kawo ka an ba da damar wanda yake jin wahalar ɗagawa da yatsu ya yi haka sai miƙe ƙwarai kuwa na'am ƙwarai kamar ya yawwa to bari ka gani ai haƙuri bari nuna a cire a kawai na eh yi haka da shi misali haka ko haka to ana jina idan kai sujada haka ta farko sai ka taso kai haka ko sai ka koma daidai wannan zaman da kai ba laifi ba da shari'a ta yi amma idan kai sujada haka ta farko ka taso kai haka sai ka koma sujada ta biyu sai ka taso ka sake haka ba zai biyu ba in ka taso sai dai kai haka a sama amma bainar sai ne tsakanin sujada biyu don ka zauna a nan ba zai biyu ba mun gani in ka taso sujada za ka yi zama na biyu sai dai ka zauna kan kafa amma ba kan dunduniya in kuma zaman ƙarshe ne za ka yi sallama sai dai ka yi haka an gane? zaman ƙarshe na salla na salla, a kan tuwawa ke zama amma zaman tahiya na farko ana zama a kan ƙafar zaman ƙarshe za a yi sallama shi kuma a zauna a kan tuwawa kowanne da nashi eh, yawwa ba ba ka sani ba da mai kiba da wanda kafansa ke ciwo shi zai zauna ne gwargwadon iko gwargwadon iko yadda Allah ya bashi shi musulunci in larura ta shigo yana kallanta a ah, akwai wanda ai ba ta lankwashewa sai ka ko ya ji ciwo ko ya kone ko sai kafar ta sandare haka to sai ka zo ka ce sai ya lankwasa kafa an zai san ya duk yadda yi in ya zo kawai ya zauna ya miƙe kafansa kawai yana tahiya daidai ne shi gwargwada yadda halin da ya samu da haka da wanda kiba mai yawa da wanda kafafuwarsa suke ciwo shi gwargwadon yadda ya samu hali ya zauna shine zaman zaman an gani Allah ya zama mu dace na da wanda sahu ya matsi gaskiya ne in aka matse ka a sahu ka rasa yadda za ka yi to yadda ka samu shi ne zamanka saboda ba wai ganganci kai ba na amina ne iya wannan sakawa wannan karatu da wannan yake mana a cewa koyi da kanka ne ko na wanda sunan da ya bata a cikin to Allah ya saka malam da alkhairi wanda yake karantar da mu Allah ya bamu zuwa sa kuma ya ba mu ladan aikin da nake yi kamar yadda yan uwa suka sani wannan makaranta tana da tsari da take gudanarwa kowane karshen wata mukan nemi taimako a wajen yan uwa da ɗaliban wannan makaranta kuma mu sai likafari mu bayar fi sabilillah musamman a babban masallacin juma'a na da central mosque saboda nan ne cibiyar musulmai a garin nan so mukan samu yan uwa da suke zuwa daga garuruwa ko kuma asirin a hanya a ce an yi identifying gawa musulmi ne to ba inda za a kawo shi sai masallaci to an kawo shi kuma hakkinmu ne mu al'ummar musulmai mu mai sutura mu je mu kai shi gidan shi to sai da wannan makaranta suka ga wata dama ce mu da za mu iya sa jarun mu wasu kuma za ga sun zo asibitoci musamman irin su jan kwano da duk daga wasu garuruwa su ma mara lafiya ya rasu sai dai su ɗauko gawan kawo nan masallaci to shi ma tiran a nan za a mai ba su da halin kafani to sai muka ya dace duk ƙarshen wata mu kuma nan wannan makaranta za mu yi taro mai sisi za mu haɗa da abin da muka hada sai mu sai likafani sai mu bayar a masallaci wasu kuma sukan siya mana likafanin ma gaba daya sai su ba mu duk mu masallacin mu aji yanzu satin da ya gabata ko ɗali wannan makaranta da yake Uganda doctor ya turo da dubu biyar kuɗin shi gudunmawan shi na likafani kuma ladan ma ya gaya mun yanzu akwai ajiyar dama dubu biyar already a asusun likafanin mu to muna sanarwa insha Allah sati mai zuwa za su ya kamata mu nema amma cikin yawa madarar ubangiji ba a yi karatu ba don Allah ya da mun sanar yau next week muna cikin rayayu da lafiya mun zo karatu to za a nemi wannan gudunmawa kowa yi kawo mana nashi muna fatan kuma Allah ya karba mana Allah ya sa mana a ne mu na ayyukan mu na alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi ga wani nan ya turo da biyar nashi ko wata ce wannan taimakon ba cikin gida matan aure na ku ne fa mm. ba wai ɗalibai ko da suke cikin masallaci da Allah ya saka da alkhairi na akwai ɗaliban da daga Lagos duk wata ita ma tana tsoro da nata Allah ya saka da wani ma ya karo 500 mm. to sai za a iya ba wai sai an jira sai ne su kirba ba <laughs> Allah ya karba wannan Allah biya Allah karba mana Allah karba mana akwai ɗan muna karatu tare da shi akwai dan matsaloli akan abin da ya shafi sha'anin aure sai ya faɗa ya ce yana so ya ruwa a taya da addu'a to muna roƙon Allah madaukin sarki ya warware matsala dukkan kowa nan yana da irin tashi matsala Allah ya warware ga kowa tashi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ina عذاب na.